Mahukunta Sura biyar Waƙar Debora A wannan rana ce Debora da Barak ɗan Abinawam suka rera wannan waƙa, Sa'ad da ’ya'yan sarki a Isra'ila suka yi jagora, sa'ad da mutane suka niyya su ba da kansu, suna yabon Ubangiji, Ya sarakuna, ku ji, ku saurara, ku masu mulki, zan yi waƙa ga Ubangiji, zan yi waƙa. zan yi kaɗe kaɗe ga Ubangiji, Allah na Isra'ila. Ya Ubangiji, sa'ad da ka bar Sayir, sa'ad da ka yi tafiya daga ƙasar Edom, ƙasa ta girgiza, sammai suka zubo, gizagizai sun zubo da ruwa, duwatsu suka girgizu a gaban Ubangiji, wannan na Sinai a gaban Ubangiji, Allah na Isra'ila, a zamanin Shamgar ɗan Anat, a zamanin Yayel an yashe dukan hanyoyi, matafiye suka bi hanyoyin da suka yi kona kona, rayuwar ƙauye a Isra'ila ta daina, ta daina sai da ni, Debora, na taso, na taso mahaifiya a Isra'ila, sa'ad da suka zaɓi sababbin alloli, sai ga yaƙi a ƙofofin birnin, ba a kuwa ga garkuwa ko mashi a cikin mutum dubu arba'in a Isra'ila ba. Zuciyata tana tare da ’ya'yan sarakunan Isra'ila, tare da masu niyyar ba da kansu da yardar rai cikin mutane, yabo ya tabbata ga Ubangiji, ku da kuke hawan fararen jakuna, kuna zama a sirdin barguna, da ku da kuke tafiya a kan hanya, ku kula da muryoyin mawaƙa a wuraren ruwaye, suna faɗi ayyukan adalcin Ubangiji, ayyukan adalcin mayaƙansa a Isra'ila. Sa'an nan mutanen Ubangiji suka gangara zuwa ƙofofin birni, Ki farka, ki farka Debora, ki farka, ki farka, ki tā da waƙa, ka farka, ya Barak, ka tasa kamammunka gaba, ya ɗan Abinowam. Sa'an nan waɗanda aka bari suka sauko zuwa wajen shugabanni, mutane na Ubangiji, suka zo wurina tare da masu ƙarfi, waɗansu suka zo daga Efraim, waɗanda ainihinsu daga Amalek ne, Benyamin yana tare da mutanen da suka bi ka, daga Makir, shugabannin sojoji, suka gangaro daga Zabulun, waɗanda suke riƙe da sandan komanda suka fito, ’ya'yan sarautar Isakar suna tare da Dabora, I, Isakar yana tare da Barak, yana binsa a guje zuwa kwari a yankunan Ruben, aka kuma bincike zuciya sosai, don me kuka tsaya a wutar sansani, don ku ji makiyaya suna kiran garkuna? A yankunan Ruben aka yi bincike zuciya sosai, Gilead ya tsaya gaban Urdun, kai kuma Dan, don me ka kai ta zama a wajen jiragen ruwa? Ashir ya ci gaba da kasancewa a bakin teku, ya kasance a wuraren zamansa. Mutanen zabalun sun kasai da rayukansu, haka ma Naftali a bakin daga. sarakuna suka zo suka yi yaƙi, sarakunan Kan'ana sun yi yaƙi a Ta'anak a gefen ruwan magiddo, amma ba su ɗauki azurfa ko ganima ba, daga sama taurari suka yi faɗa, daga bakin tekuna suka yi yaƙi da Sisera, kogin Kishon ya kwashe su, tsohon kogi Kogin Kishon, ci gaba, raina, ka ƙarfafa. Sa'an nan kofatan dawakai suka ƙwaƙula, suna sukuwa, haka dawakansa masu ƙarfi suke tafiya. Mala'ikan Ubangiji ya ce, Ka la'anci Meros, ka la'anci mutanensa sosai, domin ba su kawo wa Ubangiji taimako ba, su kawo wa Ubangiji taimako a kan masu ƙarfi ba, mafi albarka a ciki, mata ta zama Yayel. Matar Heber Bake ne, mafi albarka na mata masu zama a alfarwa, ya nemi ruwa, ta kuwa ba shi madara, a ƙware da ta dace da sarakuna, ta kawo masa kindirmo, hannunta ya ɗauki turken tanti, da hannunta na dama ta ɗauko guduma, ta bugi Sisera, ta ragargaza kansa, ta ragargaza ta huda kunnensa, a ƙafafunta ya fāɗi, ya fāɗi A can ya kwanta, a ƙafafunta ya fāɗi, ya fāɗi, a can ya fāɗi matacce, ta taga mahaifiyar Sisera ta leƙa, a bayan madogar ƙofa ta yi ta ihu, Me ya sa keken yaƙinsa ta daɗe ba ta dawo ba? Me ya sa dawakan keken yaƙinsa ba su dawo da wuri ba? Mafi hikima cikin ’yan matanta suka amsa mata, tabbatacce ta ci gaba, ta ce wa kanta. ba nema suke su raba ganima ba, yarinya guda ko biyu wa kowane mutum, riguna masu launi a matsayin ganima don Sisera, riguna masu ado, riguna masu ado sosai don wuyata, dukan wannan matsayin ganima? Ta haka bari dukan abokan gabanka su hallaka, ya Ubangiji, amma bari waɗanda suke ƙaunarka su zama kamar rana sa'ad da ta fito da ƙarfinta. Sa'an nan ƙasar ta sami zaman lafiya shekara arba'in.